واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن قضية الإيمان هي القضية الأولى وهي القضية الآخرة هي قضية المحشر وهي قضية الجزاء إما إلى جنات النعيم وإما إلى النيران والعياذ بالله أيها الإخوة الأساضي لقد بلغ شأن الإيمان مبلغا عظيما في ديننا الإسلامي حتى إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمرنا أن نسأل الله تعالى تجديده في قلوبنا كما أخرج الإمام الحاكم في مستدركه والإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أيها الإخوة الأفاضل نظرا لهذه الأهمية العظمى لأمر الإيمان فقد تكفل الله تعالى ببيان أوصاف المؤمنين في كتابه العزيز في صور كثيرة وفي آيات غزيرة من بين هذه الصور أيها الإخوة الأكابر سورة سماها الله تعالى بسورة المؤمنون هذه السورة بين الله تعالى في فواتحها وفي بعض آياتها الوسطى صفات المؤمنين وافتتح هذه السورة بافتتاح حساس جذاب للقلوب فذكر جزاء المؤمنين قبل أن يصفه فقال عز من قائل سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون في هذه الآيات أيها الإخوة الأفاضل أخبر الله تعالى بفلاح المؤمنين والفلاح كما قالوا هو الظفر بالمقصود المطلوب وقال بعضهم هو الظفر بما يرجى والنجاة مما يخاف منه هذا هو الفلاح فقال الله تعالى بتأكيد قد أفلح المؤمنون فكأن السائل سأل الله تعالى من هم يا ربنا هؤلاء المؤمنون من هم يا ربنا هؤلاء المؤمنون فجعل الله تعالى يصفهم بأوصاف صفة تلو الأخرى فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون أي إن أول وصفه في هذه الآيات هم الخاشعون في صلاتهم والخشوع هيئة في النفس يظهر أثر الذل والسلام السكينة في الجوارح إذا كان الإنسان خاشعا فإن جوارحه تخشع وذلك نتيجة لخشوع القلب لذا صح عن الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهما أنهم قالوا إنما الخشوع في القلب لكن هذا الخشوع إذا ثبت في القلب فإن الجوارح والأعضاء هي التي تبينه وتظهره وتكون له علامة فقال إن المؤمنين هم الذين اتصفوا بصفة الخشوع في صلاتهم كما قال الله تعالى في آية أخرى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فالخشوع في الصلاة أحد أوصاف المؤمنين إذا قاموا أمام ربهم يصلون فإنهم يفرغون قلوبهم من كل ما يتعلق بالدنيا وينظرون إلى الآخرة حتى سئل أحد منهم كيف تكون في صلاتك فقال أحمل نفسي وأجعلها في الجنة وتارة أجعلها في النار ولا يلتفتون إذا كبروا بل يشعرون في أعماد أنفسهم على أنهم ينادون ربهم كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المصلي يناجي ربه هذا هو الخشوع أيها الإخوة الأفاضل وهذا هو المطلوب من المؤمنين أن يتصفوا بهذه الصفة الكريمة أي صفة الخشوع في الصلاة ثم وصفهم بوصف ثانٍ والذين هم عن اللغو معرضون أي إن المؤمنين لا يلتفتون إلى اللغو واللغو هو كل فعل أو قول لا فائدة فيهما فكل قول لا فائدة فيه ولا يرجى منه ثواب إنما يعتبر لغوا كما وصفهم الله تعالى في آية أخرى بهذه الصفة في سورة الفرقان فقال عز من قائل سبحانه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ثم وصفهم بوصف ثالث فقال والذين هم للزكاة فاعلون أي إنهم يخرجون ما وجب عليهم من حق الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وسائر أصناف الناس الذين تصرف الزكاة إليهم يعرفون هذا الحق ألا أنه حق واجب عليهم ليس أمرا مندوبا مطلوبا بل إنما هم يعرفون معرفة حقيقية أن الزكاة واجبة عليهم فيؤدونها في وقتها ويعطونها أصحابها ولا يبخسونهم حقوقهم هذا هو وصفهم الثالث أيها الإخوة الأفاضل أنهم يؤدون ما وجب عليهم من الزكاة ثم وصفهم بوصف رابع فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أي إنهم لا يزنون لا يزنون كما وصفهم الله تعالى بذلك في سورة الفقال فقال والذي لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون أي إن المؤمنين ليسوا زناة لا يقربون الزنا ولا يأتونها ولا يفعلونها بل يغضون أبطارهم أيها الإخوة الأفاضل ينبغي أن نحاول حتى نستصف بهؤلاء الصفات التي وصف الله بها عباده المؤمنين حتى نفلح ويتحقق فينا هذا الوعد الإلهي الرباني وهو وعد الفلاح أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين وأسأله أن يجعلنا من المفلحين وأسأله أن يجعلنا من المتفكين بهذه الصفات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك بعثته إلينا ليكون رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وعنهم وتحلل على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون وما درجة للي مسألة إيماني مسألة شيء ببعض ita ce matsala ta farko ita ce matsala ta ƙarshe domin matsala ce da ta shafi shiga aljanna ko kuma ta shafi shiga wuta wal iyazu billah matsala ce da ita ce ake fatan mutum ya mutu da ita kuma ya tashi da ita a filin tashin alkiyama ita ce ake tsira idan an tabbatar da ita ita ce kuma ake halaka idan aka yi sakaci aka yi watsi da ita shi yasa annabi sallallahu alaihi sallam. ya umarce mu cewa mu rika roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya sabunta imani a cikin zukatanmu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi riwayar sayyiduna Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lallai imani yana tsufa a cikin zuciyar ɗayanku kamar yadda tufa take tsufa saboda haka ku roƙi Allah subhanahu wata'ala ya rika sabunta imani a cikin zukatanku ‘yan uwa masu daraja wannan matsala ta imani saboda girmanta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki a cikin surori masu yawa a cikin ayoyi waɗanda suke masu yawa ya ɗauki nauyi daga barin yin bayani a game da siffofin imani da kuma siffofi na masu imani daga ciki akwai sura da Allah subhanahu wa ta'ala ka cokan ya ware ta aka kira ta da suratul mu'minun wannan sura a farkonta Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani a game da siffofi na masu imani sannan kuma can tsakiyarta aka sake ambaton wasu siffofin nasu batun da za mu yi shi ne batu a kan siffofinsu na farko a cikin wannan sura mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura mai albarka da cewa haƙiƙa masu imani sun samu babban rabu malaman mu suka ce abinda ake ce ma alfalahu shine mutum ya rabauta da abinda yake nema kuma yake su. shine ake ce masa alfalahu wasu kuma suka ce abinda ake ce ma alfalahu shine mutum ya rabauta da abinda yake fatan samu ya kuma kubuta daga abinda yake jin tsoron faruwarsa da shi Allah subhanahu wa ta'ala ce hakika masu imani sun samu babban rabo a takaice dai wannan babban rabon shine Allah subhanahu wata'ala bayan ya gama siffofin sai ya bayyana cewa wannan rabon shine aljanna wadda ake kiranta da alfirdau Allah subhanahu wata'ala ya siffanta masu imani da sifar farko kamar an tambayi Allah maɗaukacin sarki ya Allah su waye waɗannan masu imani ya ce su ne waɗanda suka kasance masu hushu'i a sallarsu waɗanda suka kasance suna takura a cikin zukatansu kuma gaɓoɓinsu su takura su matsu a game da Allah subhanahu wa ta'ala da dinsa shi ne ake ce masa alhushu malamai suka ce an ce alhushu wani yanayi ne da rai ke samun kansa a ciki wanda gaɓoɓi ke bayyana natsuwa da takura da ƙaskantar da kai saboda tabbatar wannan halin a cikin zuciya malamanmu suna cewa tun daga tahabbai khushu'i a cikin zuciya yake amma gaɓoɓi su ne suke yin bayanin shi yasa an ruwaito ɗaya daga cikin magabata ya taɓa ganin wani yana sallah yana taɓa taɓe yana soshe-soshe ya kasa tsayuwa a cikin sallar sai daidaita yadda ake buƙatar a tsayu sai ya ce da a ce zuciyar wannan ta ƙasƙanta ga Allah to da gaɓoɓin shi ma sun kaskanta ashe ana gane kai mutum ne wanda ka kaskantar da kanka ga Allah ka takura a gabansa a lokacin da kake sallah ta hanyar gaɓoɓinka su ne za su yi bayani abin da zuciyarka ta kunsa to sifa ta farko ita ce sifa ta khushu'i kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a wata ayar a cikin suratul baqara ya umarci masu imani da cewa su nemi taimakon Allah wajen tabbata akan addininsa ta hanyar abu biyu abu na farko sallah abu na biyu juriya juriya sabar, duk da dai cewa da ita sallah da juriya manya-manyan al'amurra ne amma suna zama masu sauki ga waɗanda suka kasance masu husuki a sallarsu ashe daga cin abin da zai taimaki mutum ya ingiza shi zuwa ga aikata wasu ayyuka waɗanda suke na imani to akwai yin sallah bayan kuma an yi sallar a yi ta da kushu da ƙasƙantar da kai da takura a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan sifasu ta farko ce kushu'in nan shine mutum ya kasance lokacin da ya zo zai yi sallah ya fitar da duk wani abu da yake da alaka da duniya daga zuciyarsa ya ɗauki zuciyarsa ka cokan ya ba Allah subhanahu wa ta'ala an tambayi ɗaya daga cikin magabata ya kake kushu'inka a sallarka ya kake samun ka kaskanta a gaban Allah sai ce idan na zo na kabbarta sallah na kan ɗauki zuciyata wani zubin sai in kai ta aljanna aljanna kawai nake kallo wani zubin kuma sai in ɗauke ta in kai ta wuta wuta kawai nake kallo nake tsoro wato bainal khawfi raja'i kenan tsakanin fata na gari da kuma tsoron kada ya zama Allah subhanahu wa ta'ala bai karɓi aikin mutum ba ko Allah maɗaukakin saki ya ɓata aikin nasa wannan shine khushu'i malaman mu sun ta magana akan khushu'in nan a sallah har sai da suka ware littafai suka yi rubutu akai al-allama ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alayh yana da littafin sa al-khushu' fi salah yan wa masu albarka sifa ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala ce su ne waɗanda suka kasance suna kau da kai game da yasasshiyar magana ko yasasshen aiki malamai suka ce abin da ake ce ma'allahu shine duk abin da mutum zai aikata ba fa'ida a cikinsa ko duk maganar da za ka yi ba za ta haifar da fa'ida ba wasu suka ce a'a ai duk aikin da za ka yi ko maganar da za ka yi ba za ta ja maka lada ba to wannan ita ce ake ce mata lahu to masu imani ba sa lagu kamar yadda ya siffanta su a wani waje a cikin suratul fuqat Allah subhanahu wata'ala ce su ne waɗanda ba su halartar kiran ƙarya azzu sannan idan suka haɗu da ana yasasshiyar magana suka haɗu da masu yi ma to marhuci rama sai su wuce a matsayin masu kau da kai masu girmama kansu ba su walakantar da kansu sun shiga cikin yasasshiyar magana ko yasasshiyar aiki ba to masu imani ba sa lagu wa ma aktaran lagu fi hayatin al-mu'afira ababan da ake lissafa su a matsayin lagu kai da kanka za ma kanka hisabi a wannan rayuwar tamu da muke ciki ba su da iyaka lagu lagu ga su nan ba su da iyaka ya ta sun maganganu maganganun da ba za su ja ma mutum fa'ida ba sai dai ma su ja masa kila zunubi a wajen Allah ayyukan da ba za su ja maka lada ba sai dai kila ma su ja maka azaba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mafarin lagu kenan sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da sifa ta uku ya ce su ne waɗanda suka kasance suna aikata zakka sai Allah ce fa'ilu suna aikata zakka suna fitar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ɗora musu a matsayin haƙƙin wasu mutane jinsi ko tinki guda takwas da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su haƙƙin su ne a basu to masu imani suna sane da wannan haƙƙin sun san da shi haƙƙun ma'lumun ne sun san cewa wannan haƙƙi ne sananne Allah ya ɗora a kansu ba su bukatar wani ya tuna musu sun san abu ne da idan ba su yi shi ba Allah subhanahu ala zai kama su da shi ashe daga cikin siffofin masu imani akwai ba da zakka sannan Allah ya siffanta su sifa ta hudu ya ce su ne waɗanda suka kasance suna tsara suna tsara al'aurarsu sai dai ga matansu da suka aura suka ba da sadaki aka shaida su kadai ne suke mu'amala da su irin wannan mu'amala wato ba ta aikata zina ba su aikata zina ba su kusantarta duk abin da zai kai su su aikata zina ba ta yi ko kuma bayinsu da suka mallaka a lokacin da ake da bayi sai Allah ya ce in dai game da wannan biyin ne da matansu da bayinsu to su ba su kasance abin zargi ba in sun aikata wannan abu ya Allah ya ce duk kuma wanda ya saki ya nemi wata hanya ba wannan ba waɗannan hanyoyin guda biyu ba to waɗannan su ne 'yan ta'adda a game da shari'a Allah ba su ketare iyaka Allah maɗaukacin sarki to sifar suna tsara al'aurarsu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su dai a cikin suratul Ya yace su ne waɗanda ba sa kiran wani su bauta masa tare da Allah subhanahu wa ta'ala sannan ba sa kashe ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a kashe ba tare da gaskiya ba sannan ya ce wala ya zunu ba su zina to da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da siffanta masu imani a wannan sura mai albarka ya ce su ne waɗanda suka kasance game da amanoninsu da kuma alƙawurransu ra'un suna masu tsare su in an ba su amana abin da ake bukatar ka isar da shi tun daga amana tsakaninsu da Allah da amanoninsu da ke tsakaninsu da mutane ababen da aka wakana su a kansu ababen da aka ba su aka ce su tsare to suna tsarewa sannan idan sun dau alkawari suna cikawa sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ne waɗanda su kasance a game da sallolinsu suna tsare su babban malamin tafsiri babban malamin maqasid shari'a al-allama ibn ashur rahmatullahi alayhi yace lallai Allah subhanahu wata'ala ya kyautata siffanta mummune a waɗannan ayoyi domin in an lura ababen da Allah ya siffanta su da su a waɗannan ayoyi ababe ne da suke wahalar tsare su ababe ne masu wahalar tsarewa domin dukkaninsu suna da alaƙa da sha'awa suna da alaƙa da sha'awa tsara sallah da yin kushu'i shedan na zuwa ma mutum a daidai lokacin da zai yi sallah ya sanya masa tunane tunane kala kala da ka manta shekara goma da suka wuce sai ya tuno maka idan akwai kushu'i ba za a yi wannan ba abin da ya shafi lagu sha'awa ce ta baki baki na son ya buɗa ya faɗa abin da yake so har ma sai ka ji ana cewa wai faɗin albarkacin baki faɗin albarkacin baki kaga abu ne na sha'awa dukiya da Allah ya jarrabu masu ya jarrabu mutane da ita a bace da take cikin zuciyar mutane an ɗanfara ta da ita suna son ta matuƙa zina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا an ɗamfara son zuciya dukiya da zukatan mutane da dukiya da zuciya an kulla musu aure sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye haka abin da ya shafi sha'awa ta al'aura wannan fili yake balo-balo yake a fili to shine al'allama a asu haka abin da ya shafi tsara amana haka abin da ya shafi rika alkawari haka abin da ya shafi kiyaye sallah da yin ta a lokacinta da barin duk wani abu da ake yi domin a zo a yi sallah nan yana da alaka da sha'awar rai to sai Allah ya jarrabu mutane da wannan ya ce idan suna son su zama masu imani to sai sun ban waɗannan sha'awa-sha'awa sun siffanci da waɗannan siffofi masu kima masu daraja to daga nan za su zama masu imani to ƙarshe sai Allah maɗaukacin sarki ce waɗannan su ne magada su ne magada Allah ya kira su da magada magaji shine wanda aka tara masa abu bai san yadda aka tara ba ba gaske samu to Allah ya ce ulaika humul su ne magada me za su gada sai ce za su gaji alfirdaus alfirdaus manzan Allah sallallahu alaihi ya fassara ta cewa ita ce mafi ɗaukaka a cikin aljanna kuma ya umarce mu cewa duk lokacin da za mu roƙi Allah ta'ala aljannar ta fas'aluhu alfirdaus al'a'la ku roƙe shi wannan alfirdaus din to sai aka ce masu waɗannan siffofin ta ce gadon sai sannan Allah ya ce gado gado wato wani haƙƙin da ya zama kamar tilas naka ne ko dai kai gado da ta'asif ko kai gado da sar ko kai asibci ka kwashe duka ko kuma kana da kasanka wanda yake sanannen kasashe kaso wanda ba wanda ya tayar da kai akan wannan kasa sannan kuma sai ya ƙara faranta musu rai in dai siffanci da waɗannan siffofi sai ya ce hun fiha khalidu in sun shiga ba fita za su dawwama a ciki duk daɗin da kake ji a duniya an ka tsaya kai tunanin wata rana zai zan ba shi sai ka jiran ka ya ɓaci idan daɗin mulki ne sai ka tuno da tunuwa ka ta kusan ƙarewa ko yau aka zaɓe ka ka tuno a ah, shekaru kaza zan yi fa kuma dole in sauka sai ka jiran ka ya ɓaci in dukiya ce tunanin cewa ba za ta iya ƙarewa ko kuma zan mutu in batta sai ka jiran ka ya ɓaci to amma nan sai Allah faranta musu ya ce hun fiha khalidu in sun shiga ba fita za su dawama a ciki yan uwa masu albarka bi tattalin imani a wannan zamani da fitinu suke yawa fitinu ga sunan suna fitowa ta kowane ɓangare, ta kowane irin yanayi ta siffofi mabambanta mahuta Allah subhanahu wa ta'ala ya sabunta imani daga a cikin zukatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon siffantuwa da waɗannan sufofi na imani Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga talalaɗiya a cikin rayuwa Allah ba mu zaman lafiya a cikin ƙasarmu Allah ya saukar da alkhairai da albarkatai a cikin ƙasarmu masu yawa ya Allah maɗaukacin sarki ka saukar da alkhairi da zaman lafiya a cikin ƙasarmu ya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka kawar mana da yunwa da tashin hankali ya Allah subhanahu wa ta'ala ka kama hannun mabannata daga cikinmu ka hana su aikata banna ya Allah madaukakin sarki ka sa mu zauna lafiya a cikin kasar mu ka ba mu ikon bauta maka yadda kake so ya Allah ka tsare mu daga shirka ya Allah ka tsare mu daga bid'a ya Allah ka tsare mu daga kirkirin abin da baya cin addinin ka mu danganta shi zuwa ga addinin ka ya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyar mu ka tsare mu daga aikata abin da ba shi da kyau ya Allah madaukakin sarki kai mana gamdakatar duniya da lahira Allahumma ajina fi man hadai wa atina fi man afai wa barik lana fi ma واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يسمع ما تصنعون